galibin adamu halin kowa da kai da ɗanka ma da kanin ka da yayanka da wani halin ku ɗaya ba zuciyar ku ba ɗaya ba duk wanda suka fito suna faɗa ne aka ce adamu mutumin kirki ne adamu yana da kirki don ka gana ta cewa dama adamu wai yana jiran wani wanda ya ce kyauta masa wanda ya ce kyauta kama ya kyauta kare shi yana sun gina sa ran wannan daman ai a kowane ɓangare ne kada ce wai ko ya industry ko kani kowane bangare ne daman magana ma ka samu sai ya da jakar ira sai zubun na ya liki sai ya lika ya liƙa sannan mu kuma mu kwashe kai adama zango gogus alaza ka maka, sai sun zo sun kare shi ko sai sun masa wani abu a gane to yana ganin gaskiya na bata lokacin shi ba wai iya bangaren mu bane na harkar fim hakuri da na gargara baba jaman zaki rana ta yi gaban aiki wata ne eh, zan gaban mota ka kara min na gode roƙa kuma kai gari har ba ni ga ko naira sai ina a sai in ce masa yau shata ba ko sisi sai ya ce min zo shata ba naira a wannan gabar ko ya kare shi ko wani abu wallahi wannan ina ganin da ya sai ya bude jakar gairar sai zugunna ya liki sai ya lika ya lika sannan mu kuma mu kwashe kai adama za mu alaka ka alajanna daga goge abin shi ka da ya to da farko da zo sai ya bude jakar sai ya liki sai ya lika ya lika sannan wanda kai invite zai samu katin naira ɗari biyar kuma kuma ya je rijista domin ya samu wasu ya saka Shata a naira mata zo fasa sai ya buɗe jakar naira, sai zugunna ya liƙi sai ya liƙa ya liƙa sannan mu kuma mu kwashe kai hada mazan mu alajata a alajata. Da kai kamar ko dai ka musu ko kuma kama kanka ne. To ni na ganin wannan duk wanda zai bata duk mhm. duk wanda zai kunna ka ko zai bata maka rai ko zai faɗi wani abu wanda eh, bata maka rai bai kamata wannan abin ya dawo ko ya dawo cikin family ɗinka ko cikin ne aka ko kuma gidanka ba dole akan wannan dole ne wannan ya kamata wannan dole kai haƙuri da shi duk abin da za a maka na cikin gida ne a yi shi a cikin gida idan na waje ne sai a fita a waje akwai abin da ba wanda zai hana ka kana da right ka zo ka faɗa halin kowa daban kamar yadda na faɗa amma dai akwai abin da idan an zo dole ne wannan ya cancanta ka zo ka faɗa ka ce wannan ba a kyauta maka ba amma duk magana cikin gida duk wanda zai baka shawara inda yana kaunar ka zai ce maka kar kai kar kai shi yaron din ishu din cikin gida da wani na waje bare kuma harkar media to ka san ba kowa zai fito ya gaya maka gaskiya kararrawa in ya kace akwai wani malami da ya fito kirikiri gaba ɗaya ya biya mu duka wajen mutum dubu ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin indastirin gaba ɗaya kane hudun ya ce gaba ɗaya mu yan wuta ne kaga wannan ya kamata a ce ka gani martani ne wannan mutum ya kamata a ce a fita ne aka ce mai da martani akwai ƴaƴanmu akwai jikokinmu amma gaba ɗaya ya ce duk wanda yake wani kaniwood ko mawaƙi ko ɗan fim ko meye in dai kana kaniwood ɗan wuta ne kai